الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا آل الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة أهلها في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار يومنا لا نعلم بير da watan أنا a nan السعودية a saudiya kuma wata na jajibarin ramadan na wannan shekarar hijira mai lamba 1440 daidai wadda kuma ta kama goma sha daya ga watan hudu miladiya 2019 idan karin ya tabbata muna godiya ga allah ta'ala da ya kaddara mana zuwa zama na goma sha biyar don ci gaba da nazarin wannan littafi tambayo da musa bali ana fara abu abdulsalam bali wanda allah ya rage mu da rubuta shi kuma ka fara karatun sa makonni da dama da suka gabata a yau a shafi na 28 na littafin za mu ɗora a kan darasin da muka faro rana ta matsalar yiwuwar rikidar aljanu zuwa waɗansu surori da waɗansu halittu daban-daban wanda suke son firfidar su koma gare mu fahimci cewa wannan rikida ta rikida ce mukasa ba ba jibiliya ba ba rikida ce wadda suke halattacciya ba a shar'ance kida ce wanda ke ta hanyar sakin hanya amma ya sihiri ko rufa ido ko wani nau'in sakin hanya din ba wai allah ta'ala da ya dace su ne sun asali ya ba su ikon haka ba amma masu wannan fahimtar suna da shugohi na waɗansu na da suke rikewa suna ganin kamar hujja alhali ba hujjar bace ba muna da hadisai kamar guda biyar cikin wannan fasali amma mun ji hadisi na daya hadisin abu hurera wanda yake cikin sahih bukhari wanda bukhari ya rawaito shi mu'allaqan hadisin da aka umarci manzon Allah manzon Allah sallallahu ya umarci abu hurera radiyallahu ta'ala anhu da ya kula da dukiyar sarkar kono mun karanta hadisin rana ya ce kuma ji ma'anar da ya kunsa abinda kullum muka samu ya gudana a hadisin shine wannan mai sace dukiyar zakar kono ya tabbata daga gare shi ya yi waɗansu manya-manyan kaba'iran zunubai har guda shida wanda kuma dukan wayannan zunuban ɗan adam ma zai iya yin don haka a hadisin ba mu samu dalili da zai tabbatar da cewa wannan mai sata dukiyar ba ta kono ne ba har ma muka ce idan da aljani ne ai sai ya tsaya a surarsa ta asali wanda ita ce ba a ganin shi da sai ya wawushe wannan dukiyar zakar ko nan ko da ko duka yake so ya kwace ta ba tare da abu hurara ya sami ikon kama shi ɗaya bukan da suka tabbata da gare shi farko ne akwai labarin karya da ya rika ba abu hurara inda yake sa in inni muhtajun wa alayya iyalu wa li hajatun shadida aini mabukaci ne kuma nauyi ne ya yawa iyalai sun min yawa kuma ina da makarantar bukata duk na maganganu maganganu ne na ƙarya da haka da da cikin kaba irin zunub wanda ya aikata saboda annabi sun salama shi da kanshi ya tabbatar da cewa makaryaci ne wannan mutumin kuma abin da yake faɗa ƙarya ce ba gaskiya ba ce ba inda annabi yake cewa da abu hurera amma innahu kaza baka ya shara maka ƙarya kabira ta biyu da wannan ɓarawan dukiyar zakar kono ya aikata shi ne saba alkawari ya yi malawa abu hurera karan farko alkawarin cewa daga wannan ba zan sake dawowa ba ya ce la'a'udu sannan kuma ƙarshen al'amari fa'ada salasa marrati ya dawo har sau uku ta ya zama mai saba alkawari ɗaya daga cikin sabobin munafiki wadda waccan ma da suka ba ta kare ita ma ɗaya cikin sababin munafiki abu huraira radiyallahu ta'ala anhu da ya ba za a lasu suna labari annabi ya ce maka ƙarya ce maka zai dawo da haka abu huraira ya ce daga nan sai ne yi dakon shi sai ga shi ko ya dawo ya ci gaba da diba dukiyar zakar kono haka uku kabira ta uku da ya aikata a sarika sata da ya yi domin dukiyar zakar kono ai ba ta saba ce ba saboda wannan babban sahabi abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu yake sa fa atani atin faj'ala yahqu min at-ta'am fa aqadtuhu wa qultu wallahi la arji annaka ila rasulillah sai wani mai zuwa ya ɗebi dukiyar zakar konan da nake tsaro da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kama ɗiba kaga ya tabbata barawo ne shi sata tana daga cikin kaba'ir zunub wanda wannan mahaluki ya aikata ka sassafar shi ta hudu lahanin kawo daɗin magana da usulubi mai jan hankali ta yadda shi ne bisti'imali a saliba ta bisti'imali a salibi ta akidin mai raba ilfazini wa ikina'i ya yi amfani da usulubi na magana ta hanyar ƙarfafa zancensa don ya gamsar da shi mai tsaron wannan dukiya shi ne abu hurera ya gamsar da shi ya yarda da shi kaga ya amfani da adati tauki a cikin maganarsa sannan kuma ya amfani da ta kadimu ma haƙo hutu akhir wanda shi ma yi fidun ta haƙi sannan kuma bayan yi fidun ta haƙi wa sannan kuma ya sifanta bukatarsa wanda bukatar ta ƙarya ce amma ya ce bukatar matsananciya kaga dai da farko ce inni muhtaji ya amfani da inna a ta ce sauki ko sannan kuma ya ce wa alayya iyalun sannan kuma ya yi ta kadimu ma haƙƙuhu ta akai tunda iyalun a mahallin mafka da yake wa alayhi shine a mahallin kabaru ya kaddamar da kabaru alamun ta da'ihi da ya fara fi a tahqiqi wa ta'qib ta tahqiq har wa yau ya gamtar sannan ya ce wali hajatun nan ma akwai wancan na daga kadima ma hukumunta akai sannan haja din ya ƙara mata ƙazita shadida duka wannan dan ya gamsar da wanda ya kama shi a matsayin mai laifi kuma yana shi takobin ya kai shi gaban manzon Allah sallallahu sannan kabira ta hudu da wannan barawo ya aikata al-israru ala al-ma'asi dogewa akan saban innahu ada ila jarimatihi ya sake maimaita fatarsa da karerayin da yake karkashin fatar akalla karere nan guda uku inni muhtazun wa alayya iyalun wani li shadida duk akan ƙarya yana ce yana maimaita wannan haka ya zahar annahu taba min hadhihi al kuma babu wani dalili da yana cewa wannan mutum ko wannan barawo ya tuba daga wannan da ya tsana tunda ko bai tuba ba a ce sifan da annabi ya bayyana. ذاك الشيطان من تبتالات تلك فمن جاء المبالغة في الكذب يا قولي أذكر قرية حتى لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بكذو ما النبي يتيمة كذو كذو صدقك وهو كذو حتى النبي يتيمة كذو وتولي كي كرشي وجن قرية وانت كرشي تكي قرية kamar da yaro ke sa ƙaryarka ta sha ƙarya bi wazni fa'ul fa'ul wazni ne na mubalaga to haka annabi ce fa huwa fa'ul ma'ana wa huwa kadu fa kullu man kana hadhihi ar-raza'il wa tarakamat fihi فكل من كان فيه هذه الرذائل وتراكمت عليه هذه القضائه بلا مبرر صح واستحق أن يقال فيه ذاك شيطان جنيا كان أو إنسيا ولا سيما إذا صدر القول ممن لا يقوله ظلما ولا ضرارا وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم ثم إنه عليه الصلاة والسلام ما قاله مؤرفا بل قاله منكرا فيتوحم أنه شيطان مؤين إنما قال ذاك شيطان منكرا ليعم ولا إشكال في في هذا الحديث فالحديث ليس بدليل صريح على جنية هذا الصالح الكذوب إنما ذهب إليه من ذهب تماشيا مع الظن والظن لا يبني من الحق شيئا Mana duk wanda ke da wa'annan miyagun halaye irin wannan ya zama wa'annan miyagun da biyu sun bayyana gare shi ba tare da mabauɗa ba to ai ko ya cancanta a ce mashi wannan shaidani ne bai hakan ko aljani ne ko mutum duk wanda ya irin wannan ya cancanta a ce mashi shaidani musamman ma idan kalmar ce masa shaidani ta fito daga wanda ba zai faɗi wannan kalmar dan zalunci ko dan cutarwa ba domin annabi ne suka sulma ya ce masa shaidan dama kuma annabi Allah ya gaya mana wa ma yanzu anil hawa baya ta uffan kan son zuciyarsa in huwa illa wahayyuha duk abin da ya faɗa ba wani abu ne face wahayi da aka yi masa ya ayyanar ya bayyanar ya ikar ta haka manzon Allah alaihi salatu da ya faɗi wannan sifa za ka shaidanin bai kawo shi da ma'arifa ba banda dama a ya cewa shaiɗanin da annabi yake nufi a nan wani sanannen shaiɗan ne wane ne a cikin shaidanu ake magana a kan a cewa za ka shaidanu wancan wani lalatacce ne annabi ya faɗi shaidanin mu na kira liya umma domin ya gane duk jinsin shaiɗani. duk mai irin wannan ɗabi'a ko mutum ne ko aljan idan ya irin waannan manya-manyan sama'irai a lokaci guda ko bai tsoro ba lalle ya cancanta ce mai shaidani fala shi kala idan haka babu wani rubutu wannan hadisi hadisi ne nassi ne ya fito karara babu inda ya nassanta cewa wannan barawon dukiyar zakar kono wai aljani ne فالحديث ليس بدليل على جنية هذا الطارق الكذوب إنما ذهب إلى ذلك من ذهب كماشيا مع الظن duk wanda ya buga da wannan hadisin akan rikilar aljani to zato ne yake yi abin kamar yayi kama da haka ta haka mun ji wannan hadisi da ake buga da shi akan rikilar aljani a yadda batunsa ya kare wallahu al Allah shine mai sa katarta da kuma dacewa Allah ta'ala ya katarta da mu ya bamu mu dacewa bari mu ka zuwa ga hadisi na biyu wanda suke hujja da shi har wani akan kiɗa aljani an abi sa'idi maula hisham bin zuhrata radiyallahu ta'ala anhu qala دخلت على أبي سعيد الخدري في بيتي ita na shiga gidan ko ɗakin abu sa'id al babban sahabin na shiga ɗakinsa fa waje su mun salli da na shiga hin same shi na sallah fa jalasu an tazuru sai na zauna gefe guda ina jiran sa ta ya qadiya salatu ya kammala sallar shi fa ta taharikan fi arajina min nahiyatil bayt ko fi nahiyatil bayt sai na ji wani motsi a cikin waɗansu tsirare arajin jam'u urdun so hatta ada kal'ujumin kadir da ƙur'ani mai wato tsumangi nan ana nufin tsumangi na wannan karmamin dabiru an tara su ɓangaren ɗakin sai na ji motsi a ciki falta fattu nan take ko sai na waiga kasan al'adar mutum na ma haka yake ba sai ya shawara da wani zai ci in ji motsi sai ba to in waiga ko nan da nan kawai sai na waiga fai za a yi yadda ina waiga sai na ga wani maciji fa wasabtu li aqtulaha nan da nan na zabura dan in kace macijin fa ashara ilayya an jini amma shine masauki na abu sai al-khudri sai mun nuni tunda yana sallah sai mun nuni ta zama ah, zauna zauna zauna fadalas sheko na zauna ko ma haka jin daga umarnin da ya bani da ya gama sallah sai ya ce a ta dari hadal bai o a tara hadal bai ga wani ɗaki nan kana ganin wannan ɗakin ka kullu na mace na gani ya eh, na gan ka ta ga wannan ɗakin ya eh, na gan shi kana zuci kana fi hifatan minna hadisu ahadin bi urfi da wannan ɗakin a kowane saurayi daga cikin mai yake saurayin tare muke da shi sabon aure ne ya yi amarya ba da cewa ɗakin su kenan kuma yana cin waɗanda aka rubuta su a yakin khandak yana ta ana ta fafatawa amma lokaci ba lokaci kan nemi izinin manzon Allah su kula don ya dawo gida ya ga iyali a kan abinka da ango kuma manzan Allah ya mai izini amma da zai mai izini ya ce riƙe ta ko riƙe makaminka tare da kai domin ina ji maka tsoron banu ƙuraiza bangaren yahudawan madina kenan har su maka kwanto su kashe ka da aka tafi da makaminka shi kenan ko ya tafi da makaminsa ya zo gida don ya iyalin iyalinsa shine sun maraja fa idan ra'atuhu bainal babaini yana zuwa sai duk da amalin ta sa tsakanin ƙofofi guda biyu ƙofar gida da ƙofar ɗaki ta tsaya nan ba gaba ba baya fa hawa na rumha nan da nan ya nuna ta da mashi kamar zai soke ta da mashi saboda kishi ya ɗauke shi amalin da yake ji da ita yan lelansa ko dama bai so ya taɓa ta ya zo da ita a tsaye a tsakar gida kirga ta ah, ya zafi wuce ɗakin ka ga abin da na gani ashe wani kumuntun maciji ya je kan gadon ita amaryar ya yi kwanciya sai ya nannaɗe kawai ya ɗago kansa irin yadda aka san macizai suna yi to dan dan kawai shiga dakin bai za bi hayyatin azimatin ya ga ya katuwa maciji katu akan gado ya nan nannaɗe fa hawa ilaiha arrumha nan da nan ba ya wato nufi wannan macijin da mashinsa ya kuma a ya soki macijin da wannan mashi nasa macijin ya mutu kuma amma shi maran ya mutu amma yudura ayyuhuma kana asra a mautan alhayyatu amil fata abu sa'id al yana ba wannan bako nasa wato wato abu sa'id labarin abin da ya faru <clears throat> wanda kuma shine dalilin da ya hana wannan bako shi ya kokarin kashe wancan maki ita ba a gane wanda ya yi gauka mutuwa ba shin macijin ya fara mutuwa ko ko wannan yaro matashi ango fajina ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na zalika da haka muka tafi wajen manzo Allah muka je muka gaya miki gafa abin da ya faru ka ji ka ji ka ji su kuwa labarin sun gaya mu sannan manzo Allah bayan ya gaya musu abin da ya kamata a su yi to farko dai a je a yi ma wannan yaro sutura Allah ta'ala ya ji kansa ya mashi addu'a Allah ya tsanshi da gabara sannan sai annabi ya ba su labari ya ce inna bil madinati jinnan kan aslam ai dama a nan madina akwai wa'ansu aljanu amma sun musulunta fai za ra'aitun minhum shay'an idan kun ga wani abu na daga wa'annan aljanu musulmi da suka musulunta fa'abinuhu sai ku nemi izinarsa salatata ayyamin hakwana uku ma'ana akwai aljanu wa'anda sun musulunta kuma suna yawo a nan garin madina suna shiga har cikin gidaje idan ka zo ka ga maciji a cikin gidanka ko a cikin ɗakinka to kai mai kalmomi na lallashi wanda suka dace da shi cewa Suna ba ka shawara cewa wannan wuraren ba su dace da kai ba don haka ka ja mutuncinka da rayuwarka ka koma inda ka fito ba ma son ganin ka a nan wurin to idan ka gaya mashi haka gobe ka ga ya dawo sai ka sake gaya mashi jibi ma ka gaya ya dawo sai ka sake gaya mashi ba uku kenan ba to daga nan fa in da lakum ba a da dalika fa qatulu in ya sake dawowa to ku kace shi sannan ma huwa shaytanun wannan ya zama shaytani kenan an gane ko kaga nan ma kalma ke ɗan. ba dole ta wakilci aljani ba amma abin da zai tabbatar da ambatan aljani a wannan kalmar da annabi ya amfani da ita inna bil madinati jinnan amma ba wannan fa huwa shaytanun ya zama lalatacce tabbata wannan hadisi muslim ya fitar da shi a cikin sahihin sa lamba dubu biyu da shida to nan <clears throat> kamar da bayani gabata annabi ya tabbatar da wannan macijin aljani ne kuma haka ba to amma har wa yau ya wadatar da mu a matsayin cewa aljani na rikida daga aljani ya koma maciji eh kamar ka ce zamiri tabbatar ya tabbatar da haka sai dai kuma idan mun tuna da hadisin da ya gabata wanda ya ba mu samfur ko sunfi sunfi kala kala na ajalusun asalin halittarsu dama akwai ne akwai hayyatun wa aqari sun haka ba dole wannan ya zama rikida ne ya ya zama haka ba yana yawa aljanin ne tun asalinsa a hakan yake har yanzu ba a samu hujjar rikidar aljani a nasanta ba inda a nan hadisan biyu ne da mun sa kun gane ko domin dama nusu kyar yufassiru ba ba'dan sun aka idan da ma dauki wato rudu ko shubha a wannan lafazin na inna bil madinati jinnan mutabbata wannan wannan masjidin aljani ne don haka babu babu shakka akan haka to ba zai ba mu damar rikida din yayi ba saboda alabazin hadisin babu inda aka nuna ya rikida sannan kuma ga wancan hadisin da yake a dama asalin halittar aljanu akwai waɗanda tun asalin su macizai din ne kuma kunamu ne har ba mu gano dalili na rikidar mai ba a nan wurin isa sai ce fa shubha da ta dauke su wato wani abu mai yin kama da yadda take tunani da ya dauke su ya galabinsa a wannan hadisi ittiba'uhum ma tashabaha minhu saboda miyayya da suka yi ma lafazin da ya kama da rikidar aljani a ciki can dai ga inna bil madinati jinnan sannan ƙarshe fa inna ma huwa shaytan tunda har ya kangare ya yi tsaurin ido ya shigo ɗaki kuma har ya zama sanadin mutuwar saurin to lalle ya yi ɗanci zahiri ba shi ɗanci ba ne ba yawa duk da ɓarna ce su biyun suka aikata ma juna shi saurayi ya yi ta'adda a kan maciji shi ma maciji ya ta'adda a kan saurayi aikinsu sai daidaita kowane ya haɗu da sharrin abokin karawarsa maciji ya haɗu da sharrin matashi domin ya aika da shi barzau shi ma matashi a ce ya haɗu da sharrin maciji domin maciji ya aika da shi barzau don haka sun yi kankan kan har wa yau anan idan ana tawazuni baina sharri ko sharri jinni wa sharri in anan wurin wannan bangarori guda biyu da sawa sharruhuma sharrun su ya yi daidai da juna kowane ya aika da abokin wasa na ikira don haka anan ma babu dalilin zai sa a fiti fifita firgita da bangaren aljani kan. hadarin bangaren dan adam sharrinsu su anan wurin ya daidaita kowane ya cutar da kowa sannan kuma babu dalili a kan cewa wannan maciji likita ya yi zuwa tura ta maciji domin a asalin halitta a jini akwai maciji فقالوا إن الحية التي رآها الفتى في البيت جنية suka ce wannan macijin da saurayi ya gani a ɗakinsa angon nan ya gani a ɗakinsa aljani ne ta shakkalar ta rikida yi surar hayyatin azima ta koma ta bayyana da surar maciji mai girma motar jina bi kaulin nabi suka kafa hujja da maganar annabi ce inna bil madinati jinnan lokacin suke hujja da daidai wannan gaba na fina sun kuma manta au muta na fina ko kuma sun yi biris annahu alaihi salatu wasalam cewa manzan Allah din jina da amince Allah tabbata a gare shi a wani hadisin sarra'a bi anna min asnatil jinni hayyatun wa aqar na'am alaihi salatu wassalam cewa manzan Allah jina da amince Allah tabbata a gare shi eh wajibi a sa wawo alaihi salatu wassalam kira da aminci Allah tabbata a gare shi kan sarraha ya fito karara ya nassanta cewa adna min asanatil jin cewa daga cikin jinsi jinsi kala kala na aljanu akwai hayyatin mu'aqarib akwai macizai akwai kunamu min asalin tilka tun asalin halittu don haka falaisa fi hadha hadisi dalilun ala tasawwuri jinnin batta da haka sam-sam da ɗaiɗai da ɗaya da ɗaya babu wani dalili a cikin wannan hadisi da ke nuna rikidewar aljani daga wata sifa zuwa wata fa hujjatuhum bihi ala zalika da qawba da haka hujja ta suka kafa da wannan hadisin kan rikidar aljani hujja ce mutassiya hadisi na uku wanda suke hujja da shi har wayo عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzon Allah sallallahu ya bada labari idan ɗayan ku ya zo sallah to kar ya bar wani abun wucewa mai wucewa ya wuce ta gaban shi ya yi ƙoƙari ya tura wannan mai wucewa ta gabansa domin fa innahu ya ƙaɓa'u salatahu al wal mar'atu wal kalbul aswad domin akwai abebe guda uku wanda suna iya tsinke mashi sallah abu na farko jaki in ya fita ta gaban mai sallah bai sa sutura ba Sallah shi ta bashi mace baligar mace idan ta bi ta gaban mai sallah an gane ko kuma ba matar shi ba banda matar shi duba da hadisin sallar nafila da annabi kan yi a ɗakinsa idan ya zo sujada sai ya ture kafa na na aisha ita tana kwanci tana bacci wannan yana nuna tsukewar ɗakin ko ɗakin ɗan tsuk ne haka inda za ta yi bacci ta miƙe kafata ba zai sauran abin da ya rige dai ishi manzon Allah ya sujina sai ya tura tsohon da zai samu wurin da zai sujina sannan idan ya miƙe ci gaba da karatu tun da dogon karatu miƙe ita ma ta sake miƙewa da ci gaba da bai wannan kenan ya nuna kenan in matan mutum sai dan ta wuce ta gaban sallari ba ta warware ba wallahu alam sannan abu na uku wal kalbul aswad da bakin kare shi man yabta ga masallaci sallah ta yanki fa qala rajul ya rasulullah ya ke wani mutum ya tambaye manzon Allah ce ma balul kalbil aswad min al asfar wal ahmar menene bambancin bakin kare da jan kare da kuma wato fatsa-fatsan kare fa qala aurakin kare kenan go faƙala ta nabi ta alkalbul aswad shaytanun ai shi bakin kare lalatacce ne ke shaytani ne shi ma sai suka ce to kaga da kaga bakin kare to aljani ne ya riki da ya zama shi saboda Allah to ne ke nuna aljanancin bakin kare a wannan ruwa hadisi hadisi ne shi ma wanda musulmi ya rawaito shi yana kan lamba ta ɗari biyar 510 a cikin sahih muslim da haka hadisi ne ingantacce alkalbul aswad shaytanun fa qala ba'dhum sai wannan sai ce jinniyun wai bakin kare aljani ne ta hawala fi surul kalbi al aswadi shine ya rikide ya bayyana a surar bakin kare wa shahid dalilin sa akan haka qaulun nabiyyi alaihi salatu wassalam alkalbul aswad shaytanun bakin kare shedani ne a bisa dai wancan da tsatsiyar ake da cewa duk da aka shirke shedan suna ganin aljini ake nufi wanda kuma mun ji kuskuren wannan fahimta a darussan da suka gabata ba daidai bane ba ce duk da aka faɗi dan ana nufin aljani mun ji haramta haka din da nasoshin alkur'ani sun ce mutum ma yana iya zama shaidani dabba ma na iya zama shaidani mun ji haka a hadisance kuma mun kawo dalilai da dama ba da aka faɗi dan ake nufin aljini ba da haka fa harrafa kalaman nabiyya a kalaman nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mawduhi mai wannan fassara sai canza maganar annabi daga yadda ya yi ta ya ce shaidanu shi annabi ya ce shaidanu shi kuma wannan fassara yace jinni in ka ce jinni kullum ka gane jinsi ke nufi amma an ka ce shaidan wasu sifa kake fada sifa ba ta hawa sai akan jinsu don haka a cikin jinsin aljanu akwai shaidanu akwai jinsin mutane akwai shaidanu akwai jinsin dabbobi akwai shaidanu kamar da ya ga bayani ana ƙara nanatawa don fito da ma'ana fili yadda yi saukin yi Allah ta'ala ya samu da don haka mai wannan fassara karkatatta kamar da shaidan ya zama aljani ja'ilan alwasfa zatan ya mai da wasu sifa ta zama zaki mai cin gashin kansa wal'amma khasan lafazi ami dan an ce dan to lafazi ne ami yana iya fadawa ta ya fada ta ya fada ta ya fada ta fiti sai mai da shi kha ta hanyar mai da shi a jinsi daya ban sani ba kwana fahimta da ya fashi a shaidan din to kalma ce mai faɗi mai shigo da jinsuna da yawa a jinsun karan zai shiga wanda shi ne annabi ke tabbatarwa a nan yawwa to shi sai mai da shi ha mai da am ya zama ha mai yiwa da kasai da dalili khariji dalili na gefe wanda zai tabbatar da kare fassara wal mubhamu mu'ayyanan sannan abin da aka bashi rufe kawai alkalbul aswadu shaitan kalmar shaitan ya bashi mubuhani shi da ya zo ce aljali ne ka gano da shi mu'ayyani kuma ba ta hannun dalili ba sannan kuma wa min jinsin mu'ayyanin indahu ya fitar da shi a wani jinsi da ya bayyana a wajensa shine jinsin aljanu alhali ana magana akan kare an gane ku kai sai ka ce aljani shi yasa da yawa mutane sun canza bakin kare sun mai wani kallo na daban yana da wani akabibanci na daban kai suna kallon shi wani aljani ne wani abin canfawa ne ta yadda ya iya in yi shafe ka za ka iya kamuwa da ciwo za ka iya kamuwa da wata rashin lafiya wadda allah ne kaɗai zai iya maganin ta in ma da za a ce allah ne kaɗai zai iya maganin ta ta ga tauhidi ya tabbata amma an bai sa a masukin hanyar ra'ayi a a ce wannan maganin sai an tashi tsaye sai an je kana sai an jika kana sai an shafa kana sai an tira da kana sai an shafa kaza duk a saki tafarki a je a faɗa shirka thumma bayan yayi wannan duka nasaba zalika ilayhi alayhi salatu wa salam mutaghafilan an anna lafzata shaytan shamil wannan duka mai wannan fakkara fa ya jingina ma annabi sallallahu alaihi aikin gaba da yace annabi ya ce bakin kare aljani ne ta kai ma annabi kariya saboda rubin da ka samu ta lafazin shaidan lafazi ne shamili lafazi ne mushtaraki khususan inda ma ja'at nakaratan aw khabaran musamman ma idan lafazin shaidan ya zo a boyayyen suna boyayyen suna na kira an gane ko ko kuma yazo a khabari ya zo aka bari bayewa ka haddade shi ko ka kayyade shi ko ka kassase shi ga wani mu'ayyani sai idan kana da dalili kama fi hada alhaji الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام حكم على الكلب الأسود من بين الأحمر والأصفر بأنه شيطان إشارة إلى زيادة شره وفرط إناده وتراكم إخاضته وإمعانه في التمرد أكثر وأشد منها في غيره من أبناء جنسه والله أعلم zahirin abin da fahimta a wannan hadisi a istinbatance shine manzon Allah sallallahu ya riga ya yi hukunci akan baƙin kare banda jan kare aure aurakin kare mai ƙasa-ƙasa ya ce baƙin kare shi ɗani ne don manuniya a kan sharrin baƙin kare ya fi na wanda ba shi ba yawa zirgin taurin kan baƙin kare ya fi na sauran launukan karnuka yawa sannan kuma munin shi ya yawaita fiye da muni na sauran launonin karnuka sannan kuma ga yadda yake nutsa shi bakin kare wajen turjiya fiye da yadda sauran jinsin 'ya'yan jinsin kare suke da nutsa wajen turjiya da taurin kai da turewa shine abin da za mu fahimta a wannan hadisin annabi ya nuna matsalar bakin kare ta fi yawa fiye da sauran launukan karnuka idan kun je kun tattauna da masu mu'amala da karnuka za su tabbatar muku da wannan abin da annabi sallallahu ya faɗa da haka wannan ba zai zama hujja a kan cewa bakin kare aljani ne ba domin ai kana gani kila ma an san uwar wannan kara lokaci guda ta haihu wani su zo jajaye wani su zama masu ƙasa ƙasa wani ya fito a baki ita kuma wannan uwar da ta haife su an san kariya ce ba aljana ba ce ba don haka wannan da shi ma bai zama hujja abinda ake ce man nafsi fi mahallin nizai akan cewa bakin kare aljani ne ba a bakin kare shedani bakin kare lalatacce ne hadisi na hudu cikin hadisan da suke hujja da su akan rikidar aljani wanda kuma duk muna jin da hujjar da da suke karewa buha ce ba nasi ba ne ba hadisin jabir ɗan abdullahi ya Allah tabbata a gare su da shi da baban nasa abdullahi dukkan su haƙai ne yake cewa manzon Allah sallallahu ya ba mu umarni mu kashe karnuka kawai ma ba tare da ma wani kala ba duk kare kawai da farko annabi ya ba su munifi su kashe kawai rayuwar kare ba ta da alheri cikin mutane sai wanda aka togace ya ce hatta innal mar'ata akwai wata ruwa hatta innal murayyata murayyata tasbiri tasbiri ne na mar'ata ta kajumu min albadiyati za ta zo daga ƙauye bi kalbiha tana tafa da karanta fana ka turu sai mu kashe don mu aiwatar da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma sun manaha an kashe ha daga ba sai annabi ya tsage wannan dokar ya hana kashe karnuka wa kala yace alaikum bil aswadil yace yanzu na dakatar da ku game da kashe karnuka amma wanda dokar tana nan akai ban tsage ba sai kare wanda ya zama baki albani wato baƙin kare baƙi hudun zikufiyatai wanda kuma har yana da tukku guda biyu ko ɗugo guda biyu in kun ga wannan karen mai ɗugo guda biyu baki wulin fa inna hu shaitan da shi lalatacce ne kun ga shi ku kashe wannan dokar shi tana nan a kansa shi ma na hadisi mutum ya rawaito shi hadisi nan mai lamba dubu da ɗari biyar da saba'in da biyu hadisin jabir dan abdullahi da al-imam tirmidhi shi ma fitar da shi wa lafzuhu a lafzin tirmidhi laula anna al-kitab kilaba ummatun min al-umam al-amr bi qatliha kulliha annabi cewa ba dan karnuka su ma wata al'umma ce daga cikin al'ummomi ba da na yi umarni a kashe su gaba ɗayan su kafkar a rage ko ɗaya da aka gani wannan yana ƙara fito da wato muni ko sharrin da ke ƙarƙashin kiwon kare manzana sallama ya yi hadisi yana nan cikin sahihu muslim annabi ya ce wanda ya aje kare a gidansa in ba karen farauta ba in ba kare na gaji ba aga kawai wasu dalili da ba wannan biyun ba ya sa kana kiwon kare annabi ya ce kana rasa kowace rana kana rasa lada daidai da dutsen uhudu guda biyu kamar ladan da ake ba mutumin da ya yi sallar gawa ya raka ta to wannan ladan haka ake zabtare shi cikin ladan ayyukan ka tsira ɗai mutum yake rakawa gaba suna ka ba abin sha'awa ba ne ba abinda matasan mu galibi suke yi suna ganin kamar mallakar kare ko kiwon kare wata birgewa ne ba birgewa ba ne sai da ɗayan da ne farauta ake yin da shi don haka ana karantar da shi ka'idar yadda zai kama dabbar farauta ana ilmantar da shi ana koyar da shi sai da umarni zai tafi kuma dabbar da aka nuna mai ita zai kama kuma idan ya kama ba zai kama da ci ba idan ya kashe to zai tsaya ya gadin da har mai gidan shi zo ya dauka idan mai gida ya tara tana da numfashi ya yanka in ya tara ta mutu ya gyara matukar karen bai ci ba wannan dabba halacce ya dauki abin da ya gyara me ya halatta ta saboda karen da ya kashe ta malamin kare ne an karanta to sai kuma karen da aka ajiye shi dan gadi shi ma an karantar da shi ka'idar gadi yana na yana sauraron kowane motsi kuma zai kalli menene ke gudana ya sanar da masu gida in ba da wayannan dalilan ba asara ce mummunar asara mutum ya mallaki kai to nan ne muna maganar hukuncin bakin kare har wa yau nan annabi sun yi kisa ba dan al'umma ne su daga cikin al'ummomi da na yi umarni a kashe su kaf amma yanzu fakatulu minha kull aswad buhum ko kashe duk wani bakin kare wudin to shi kan sai da karfin karfin ku ya tsare wannan hadisi ingantacce ne al'amu imam al-Albani rahimahullah ya tabbatar da ingancin hadisin a cikin sahihu Tirmidhi nashi lamba 1486 هذا كسابقه في بطلان احتجاجهم به على التصور المزعوم في حق الجن wannan hadisin bayanin da za a yi akan kan bai zama hujja akan likitar rikidar aljani ba bata ta bambanta ko bayanin bai ta bamban da bayanin da aka yi ba hadisin da ya gabace ba don ma'anarsu ko manufofinsu ko hukuncin da suka zo da ɗaya da haka cewa da masu wannan magana suke ai allah ne ya ba shi iko ya rikida fi aljanna sai mu ce allah kan mai iko ne akan komai amma faɗi mana inda allah ya ba ka labarin ya ba su wannan iko ko faɗi mana inda manzon allah ya ba mu labarin cewa allah ya ba aljanu ikon rikida kamar da muka san da rikidar mala'iku an fahimta ko in ko babu to ba matsala shi da za a fahimci ta hanyar istinbati da istidlali haka da istikhraji amana istikhraji da istinbati dan aljanu gaibu ne matsala gaibiya kuwa ba baya yawo a cikinta yawo abin da ya fiye maka duhu sallamawa kake don imanin ka ya dole ya tabbata sana ta cewa wani allah ba su yi ko sun asalin halitta suna iya canzawa to laifin dun alama da habu ilai hadisin bai nuna abin da suke fahimta suke tafiya a kai min zalika na wannan magana ta su ta wai aljini na iya kira wa muskilatihum matsalar su fi ma a cikin wannan hadisan guda biyu adamu tamyizu baina madalulai jinni wal shaytan har yau ba sa iya bambanta tsakanin in an ce aljanni ne ake nufi in an ce shaytan ne ake nufi duk wanda bai iya bambanta wannan matsalolin guda biyu ko wayannan ma'anonin guda biyu to ba ka raba shi da shiga rudu a lokacin da yake mu'amalantar su lafuzan da haka da yawa zai ce aljanna a karanta aljanni ko wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun kawai in ga dama sun ce ban halitti ke danu da mutane ba eh wannan gwarantin yayi yawa ban halitti ke danu da mutane ba haka zaka fassara a ban halitti aljanu ko jinsin aljanu da jinsin mutane ba illa liya'budun ko a ce minan jinnati wannan nasu zo ce daga kedanu da mutane wannan mahagwaran ne ana magana jinsi da jinsi ne alzati ba ana magana wasu ba ne to wannan waje aluhu ma shay'an wahidan suka ɗauki da aljannu da shaidanu duk abu ɗaya ne na gaya muku da yawa har manyan malamai wannan zarmiyar tana samun shi wajibi a wayar da kan mutane su aje kowace kalma da ma'anarta a ba ta haƙƙinta a ma'ana kalmar da ke magana a kan jinsi a kalli jinsin da suke magana sahihi lafiyayye muminin wannan jinsin a bashi a mumininsa lalataccen jinsin kuma shine shaidanin wannan jinsin. din sannan muslim ya ruwaito cewa ummul mu'minin aisha radiyallahu ta'ala anha lamma zukira indaha ma yaqda'u salata min hadith abi zar as-sabiq nana aisha Allah ta'ala ya rida ita da bata san wannan hadisi na Abu Zarr ba sai wata aka ba ta labari ga shi fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hadisi ya ce abubuwa uku suna yanke sallar mutum aka karanta mata kamar da makaranto alhimaru walmar'atu wal kalbu aswad ko haka ba Aisha ta kyamaci zahirin wannan hadisi bai kwanta mata a rai musamman ba ita ta ji ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga kalmar da ke kalmar da za a nuna ta kyamaci nan hadisi ta ce shabbahatumuna bil amiri wal kilab yanzu ku za ku kamanta mu mu mata ku kamanta mu da jaki jakuna da karnuka a ba mu matsayi tsaye da mu da jakuna da karnuka ko ba gaba bare kuma ita ta san tana yin sallar nazila a gaban manzon amana manzala yana yin sallar nazila ya yi sutura da ita kamar ma ita ce suturar sallar bata ita bata ji wannan hadisi daga mijinta ba Ke ta ji ta wata hanya shi ne abin ya ba ta mamaki yanzu kenan kun ba mu matsayi guda mu mata da mu da jakai da karnuka jaki ya ran sallar mutum sallar shi ta ɓaci kare ba ya fita gaban mai sallah an ce sallah ta yanke kuma kun ce mace ma an ce fita gaban mai sallah sallah ta yanke ba kun ba mu kama ɗaya ke nan ba <laughs> radiyallahu ta'ala ana amma abin da ya kasu na isa na kawo wannan walanta kul ita na Aisha ba da ce bilhamiri waljinni ba kaga da karnukan da kara bakin karen da annabi ya faɗa da aljani ne ai da kamata ya ce kun kamanta mu da jakuna da aljanu wanda ma haka nan ce ba to zai ba shi haka ba da kare ta gaji ko hadisin ya ce bakin kare shi dan ne dan ka gane kalmar shi dan a wajen ba ana nufin aljani ba ne ba na nufin bakin kare aljani ba ne algata mana bakin kare bakin kare ne ka bashi a haka sai dai shaidani ne saboda ƙaruwar shirinsa a kan nau'in yan wanda ba bakake ba zan bainal labzai don na Aisha ya zama ta bambanta tsakanin lafizan guda biyu Wahiya za ku san nan Aisha minan yi mu kusurina shi a Hadiza. A cikinsu haɓɓan ma suka fi sa ruwa sun haɗu da masu yawa. Tana da bikin mutane bakwai wani suka yi zara a wajen Hadiza. Haka nan a fatawa ma tana da bikin wa'inda suka fi kowa yawan fatawa a cikin saɓa, wanda kuma a ajin barkotu bakwai ne. amma akwai uku da ake karawa su cika goma kamar yadda ibn qayyim jawziya cikin littafin sa ilamul muqiyin an rabbil alamin ya tabbatar da haka firyan firyan haka mace mai ilimi irin wannan matsala irin wannan ba za ta shige mata duhu ta kasa gano hakikaninta ba shine abin da muke kyautata mata zato a kai amma ga abin da ta yi bayani ta ce shabbatumuna bil hamiri wani kila kun kamanta mu da jakuna da karnuka ta ce kun kamanta mu da jakuna da aljanu ba bisa hujjar cewa alkalbul tsawon shekwam da a gane kalmar shekwam da annabi amfani ta ba tana jinniyantar da jinsin wannan kare baki ba cewa wai aljani mun ji hadisai hudu cikin hadisai biyar waɗanda mun kawo a wannan hadisin waɗanda ake kafa hujja da su kan cewa aljani na rikida duka abin da muke so ke binciken ya tabbatar shine batun rikidar aljani ba mu kore ba mu ba amma ba wai daga asalin halittar da Allah ya halicce su ne suke da ikon canzawa ba sai dai idan aljami zama dan sihiri to zai iya yin sihiri ya rikida da sihirinsa kuma za mu ji dalili sannan a hankali karara daga umar ɗan khattabi radiyallahu ta'ala anhu akan haka in Allah ya Allah ta'ala ya samu dace abinda makaranta dai Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da shi wanda muke kure Allah ya yafe mana duka kokarin da muke da fafutukar da muke yi cire mutane daga kudice-kudice na jahiliya na gargajiya na kambama al'amuran aljanu wanda magabata garin haka ba su yi aure ba suka koma suna bautar aljanu ƙwar'ani ya tabbatar mana akwai masu bautar aljanu daga cikin mutane har ma ƙur'ani zai tabbatar mana a cikin sunan isra'il aya za ta tabbatar mana ƙarara da sharihin masu sharihin irin su abdullahi dan abba cewa daga cikin jinsin ko bangaren aljanun da mushrikai suka rika bauta damawa akwai aljanun da suka da gaba daya an gane ko wannan bangaren da an ɗauke su alloli ana bauta musu kuma abin da ya sabba bautar daga irin wannan kudirin ne kana tsorata da shi kana ba shi wani matsayi kana birkita da al'amarinsa wanda in an bi ba Allah ne yake ya ba su wannan sifofin da ku kuke ba su kuma suna tsaya a zuciyarsu mutum da ya ji motsi kawai sai ya ɗauka aljani ne kuma aljanin ya yadda a ransa yana iya yin duk abin da ya ga dama ne daga nan sai imani ya ci baya in ba ya sa abin tafiya ce tafi jahilci ya zo ya mara sai kuma ana neman sa'a da aljanu ko ana neman hirzi da aljanu annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinn fa zaduhum rahaqa a'ada Allah wa ajarana min ash-shirki wa asbabihi allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk